وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa a wannan yammaci na ranar 27 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da 26 ga watan goma shekara ta 2019 ta miladiya a za mu tashi darasi na 30 na tafsirin alkur'ani a cikin suratul a'raf wanda muke a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da albarka da kariya da sauran garuruwan musulmi baki daya za mu tashi aya ta 179 a cikin wannan sura mai albarka na'am walaqad bara'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرعنا لجهنم جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله جل وعلا يتي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها حقيقة والله للي من حلتا من halicci da yawa daga cikin aljanu da mutane domin jahannama lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa fahimta da su walahum a'yunun la yubsiruna biha kuma suna da idan duna amma ba sa gani da su walahum azanun la yasma'una biha kuma suna da kunnuwa amma ba sa ji da su ula'ika kal an'am waɗannan tamkar wato dabbobin gida ne dabbobin ni'ima shanu da raƙuma da awaki da tumaki da da awaki da aku na'am da awaki bal hum abal kai bari su sun sun bacewar hanya daga dabbobi waɗanda suke ba waɗanda suke ba su da hankali ulaika humul ghafilun waɗannan su ne ainihin marafkana wato su ne ainihin gafalallu ba waninsu ba su ne kaɗai gafalallu ba waninsu ba wannan aya ce wadda ta ɗauke kunshi narko da kuma bayani na sunnar Allah jalla wa'ala da kuma kamalar saninsa da kamalar ƙudurarsa Allah maɗaukacin sarki ya rantse ya ce walaƙad wallahi lallai wannan lamun ita ce wadda ake ce mata mai yin shimfiɗa domin rantsuwa ana ƙaddara rantsuwa tare da ita Allah ya ce na rantse sannan ya karfafa wannan rantsuwa da kad wato domin mutane wajen bayyana wannan hakika an ɗauki mutane kamar masu inkari ne cewa ba haka Allah ya yi ba domin Allah ba zai buɗe magana da rantsuwa da karfafa shi ba don kawai zai yi bayani ga waɗanda yake sun sani kuma sun yarda ana yin rantsuwa da karfafa magana ke yin inkari ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon sura a cikin a farkon surati yasin wadrib lahum masalan ashab alqaryati ijaaha almursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما fa بثالث inna إنا mursalu مرسلون كاغا باب a wannan inna إليكم mursalu mu. manzanni ne zuwa gare ku da suka yi inkari suka ce wa ma anzala rahmanu min shay'in in antum illa takzimun sai suka ce qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun sai suka ce ubangijinmu ya sani cewa wallahi mu an aiko mu ya zuwa gare ku sai suka kawo suka ce suka ce rabbuna ya'lamu wannan nau'i ne na rantsuwa ubangijinmu ya sani inna ilaikum lamursalun suka kawo lam mu wallahi an aiko mu zuwa gare ku ne saboda an yi inkari to nan babu wani inkari da aka amma Allah ya yi rantsuwa kuma ya yi ta hakiki ya kaddama to hikimar wannan domin abinda Allah zai bayyana a cikin wannan ayar mutane tamkar masu inkarin haka ne duk da ba san shi ba saboda tsananin rashin sanin su da wannan hakika wato tamkar suna inkarin ta ne to kuma wannan haƙiƙa ce wanda ya wajaba wato Allah ya wajabta ma kansa ya bayyana cikin rahamarsa domin mutane su sani kada su fada cikin irin waɗannan waɗanda Allah ya halicce su domin shiga wuta Allah ya rantsa ya ce haƙiƙa zara'na wannan zara'a ma'anarsa khalaqa kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam min sharri ma khalaqa rabbi wa min sharri ma khalaqa wa zara'a wa zara'a daga sharrin abinda Allah ya halitta ya wa zara'a kuma wato ya faru halittarsa kuma wa zara'a kuma ya halicce shi to wa laqad zara'ana haqiqa wallahi mun halitta kafiran min aljinni wal da yawa daga cikin aljanu da mutane li jahannama wannan lam din lamu ta'lil ce wato Allah ya yi rantsi cewar da yawa da ya da yawa Allah ya halici da yawa daga cikin aljanu da mutane domin jahannama ma'ana aikin su da ɗabi'arsu su da suke yi za ta tike da su ne zuwa ga jahannama tamkar zuwan su duniya Allah ya san sun zo duniya ne don su shiga jahannama wannan ba jabru ne, ba Allah ne ya tilasta su su haka ba don babu abin da yake sar yake tilasta su ga shiga wuta bal su babu wani abu wanda yake yake musulun zami ya to ya janyo su ya tura su shiga cikin wuta Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wannan yayin da ya faɗi a karatun mu na wancan makon cewa wa yi akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum Bala, daga cikin abin da ya zo a tafsirin wannan ayar ne cewa wannan dalili ne akan cewa Allah ya halicci halitta baki ɗaya akan fitra akan sanin Allah ya sanya sanin Allah larura a cikin ɗabi'ar ɗan adam to amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya rakkaba ma ɗan adam shahawaice shahawaice a shahawa abin da rai yake so da ƙarfin fushi wanda ta wannan ƙarfin fushin yake sanya masa sharrace-sharrace wanda za su dakusar da wannan fitar to wannan ayar rahamar Allah ce don ya gaya mana cewa to akwai da yawa daga cikin halittar Allah daga cikin mutane da aljanu wanda wannan fitar ba za ta amfane su ba da kuma aiko manzanni da aka ba zai amfane su ba saboda haka ka zamanto a cikin shiri kar ka zamanto cikin irin waɗannan kuma ka nemi shirya a wajen Allah ka nemi gaman kasar ɗinsa da kar ka zamanto cikin waɗannan an ce mutane daga aljanu da mutane wannan ya nuna cewar aljanu su ma za su shiga wuta saboda haka faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ƙudu hannasu wal hijara makamashin wuta su ne mutane da duwar wasu wannan min babu taglib ne an rinjayar da mutane akan aljanu amma aljanu ma za su shiga wuta tunda wannan ayar ta ce an halice su domin ta da yawa daga cikin aljanu za su shiga wuta kuma wannan ya nuna kan cewa akwai daga cikin su wanda Allah bai halice su ba domin shiga wuta wanda ya nuna din akwai muminai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به كما سكشي وأننا لما سمعنا الغداء آمنا به هكا الجنو سكشي مو دمك جشريا مني إيماني بشي وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون a cikinmu akwai musulmi akwai waɗanda suke fantararru wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna bara'iqa qidada duk wannan ya nuna akwai na kirki a cikin aljo amma Allah ya ce da yawa daga cikin su Allah ya halice su domin shiga wuta saboda su ne shayatin su ne shaidanu su ne waɗanda suke suka ginu akan sharri kuma akan su suke rayuwa kuma gare shi suke yaƙi kamar yadda iblis yake tunda iblis babu wani abu tare da shi wanda yake na alkhairi ke sharri an fara ambatansu sannan aka ambaci mutane wal aka ce wal qaddara ana li jahannama katiran min al jinni wal insi daga muta daga aljanu da mutane domin abinda zai zo na tifofin na mutane ne ba na aljanu ba abinda zai zo na baya na tifofin na mutane ne ba na aljanu ba lahum qulubun la yafqahuna biha babu dalili akan saboda aljanu Allah bai mana bayanin yaya tasarrufin su yake ba ballantana mu sani ko suna da zuciya ko suna da a ko yaya gabobin jikin su yake yaya idrakin su yake ba mu san yadda idrakin su yake ba kuma Allah madaukakin sarki ya bar ma kansa wannan sani bai bayyana shi ba gare mu kuma ilimin ɗan adam bai kai ya zuwa ga sanin wannan ba eh, sai dai abinda bokaye suka faɗa masu da'awar kan cewa sun ga aljanu to abin da ya zo nan daga baya sifar mutane ne wato sifar waɗannan waɗanda Allah ya halicce su domin shiga wutar jahannama su ne lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zuka suna da wato zukata amma ba sa fahimta da zukata asalin zuciya ita ce wannan a a tsokar da take cikin kirji ala inna fil jasadi mudghah akwai wata tsoka a cikin jiki idan saluhat saluha al-jasad kullu in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan fasadat fasada al-jasad kullu in ta baci dukkan jiki ya baci sai aka dangana fahimta ya zuwa gare ta to larabawa suna amfani da zuciya kamar yadda ibnu ashur ya faɗa a tafsirin khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim a suratul baqara cewa larabawa in suka ce zuciya suna ba ta ma'ana biyu Ma'ana farko ita wannan a wato tsokar da ke kirjin mutum ma'ana ta biyu kuma hankali da riska da ganewa aikin kwakwalwa abu wanda yake ba abu wanda yake ba wato abu wanda yake ba hissiyi ba wanda za ka kama shi ka gan shi ko ka danke shi abu wanda yake sai dai ka fahimce shi sai dai ka yi tasawurinsa shine hankali hankali ba ka taɓa ganinsa ba da fahimtar ka ga abubuwa baka taba ganin sa ba kamar gani baka taba ganin gani ba amma ka ido ji baka ga ji ba amma ka ga kunne to haka zalika hankali baka gan shi ba amma za ka iya ganin zuciya to larabawa suna ma'ana zuciya da ma'anar hankali to abinda malamai suke faɗa shine kan cewa ita shi hankali mahallinsa a kwakwalwa ne amma abinda yake motsa shi zuciya domin ita zuciya ita ce take ba mu kwakwalwa aikin da za ta shi yasa idan za a raba kwakwalwa da jiki sai a yanke wannan zuciyar da ke kaiwa ya zuwa ga kwakwalwa jijiya da ke kaiwa zuwa ga kwakwalwa alhablul wani hannu aka rabu ilaihi min shi shine wanda ake yankewa a wanda ake ma da turanci jugular vein ah, ko eh malaman biology <laughs> daidai ne jugla bin sanin wannan yana da muhimmanci sanin wannan yana daga cikin ilimin sanin halittar Allah to ita zuciya ta kirji ita ce take motsa kwakwalwa take motsa hankali da ke cikin kwakwalwa saboda haka shi yasa hankali yake in aka ce zuciya ce take da hankali ko take fahimta ana nufin ita take motsa kwakwalwa ce fahimta in aka ce haka zalika ko aka ce alfu'ad alfu'ad ana nufin wato kwayen jinin da ke cikin zuciya wanda shi ne zuciya take a bugowa take tatso wato take turawa take tura shi ya tafi kwakwalwa ya sa kwakwalwar ta yi aiki to da duk wannan kusan shi ne silar shi sa za ga wani lokaci din malamai sun yi sabani cewa shi hankali din a ƙwaƙwalwa yake ko a zuciya yake zahirin alkur'ani waɗansu ayoyi suna in suka ce a zuciya yake to abinda ake nufi ma'ana zuciya yake take motsa ƙwaƙwalwa har yayi har ta yi wannan tunanin to Allah ya ce suna da zukata amma ba sa fahimta da zukata walahum a'yunun kuma suna da idanuwa ba sa gani da idanuwan nasu walahum azanun kuma suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa ji da kunnuwan nasu kun ga a cikin wannan ya saba tartibin yadda a cikin alkur'ani yawa-yawan a ambatan tartibin zuciya da idanuwa da ji yake zuwa kuga a cikin suratul baqara Allah ta'ala yake khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa Allah ya yi yumi akan zukatansu da kuma da kuma kunnuwansu da kuma jinsu wa ala absarihim ghishawa kuma akan idanuwansu akwai shamaki kaga sai aka fara ambatan ji kafin idanuwa amma nan sai aka fara ambatan idanuwa kafin ji haka zalika a cikin suratul jafiya a cikin suratul jafiya yaya wannan ayar take a inda Allah madaukakin sarki yake cewa ayan nan mai kama da ta suratul furqan a farkon a farkon peji a ah. ah, ai sai na samu ta a fara'aita mani ta haza ilaha hawa ku wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah saboda can akwai a ra'aita mani ta haza ilaha hawa ku afa anta takunu alayhi wakila shi nake cewa me kama da ita <laughs> أفرأيت ال... أفرأيت من ات... أفر... أرأيت أفرأيت نعم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم baka ga wanda ya riki abin bautansa shine son ransa ba kuma Allah ya batar da shi a bisa sani daga Allah cewa ya cancanci bata wa khatama ala sam'ihi wa qalbi ya rufe jinsa da ganin da zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi ghishawa kuma ya sanya shamaki akan idanuwansa akan idanuwansa kaga sai aka faɗi aka fara ambatan ji kafin gani wannan ne yasa daga cikin malamai suka ce wannan ya nuna a cikin alkur'ani ji ya fi fa'ida bisa gani domin da ji ne za ka iya amfanuwa da abin da annabawa suka ka saurari jin ka saurare su ka gani sannan ji daga dukkan jiha guda shida za ka iya idraki da shi mai magana ta gaban ka zaka ji shi mai magana sama da kai zaka ji shi kara kasa da kai zaka ji ta dama da hauni ko ina zaka ji amma gani fa sai ka waiwaya sai dai ka ga gabanka. ka to wanda ya nuna kan cewa ji ya fi gani karfi to me hikimar a wannan ayar aka akasa aka fara ambaton gani kafin ji hmm. to wanda ya ce bai wani iskin baɗi ba a nan ba ruwansa amma dai wanda ya wani iskin baɗi to dole ya samo mai keke hikimar da aka saba wannan tartibi kuma yana daga cikin tadabburi a cikin alkur'ani da Allah ya umarni da shi afala ya na alkur'an da bai baka tadabburi a cikin alkur'ani saboda magayanka shine ka ga daga cikin fa'idarsa ka ga ijazin alkur'ani tal alkur'ani da kan cewa ga Garba da kuma kan cewa duk wani abu a cikinsa yana da hikima da kuma shi kansa kokarin kai tunani akan wannan dan ka gano hikimar ibada ce Allah zai baka lada Allah zai baka lada domin yayin da waɗansu suke amfani da kwakwalwar tasu akan tunanin yadda za su shirya waƙar soyayya ga masoyiyarsu don ta sofi hmm? kai kuma kana yin tunanin hikima da Allah ya faɗa a cikin littafinsa ai kaga tsakanin wannan da wancan ai sakama bai na samawa wal ardh ko ba haka ba yanzu a haɗa wanda yake zai zauna ya ɓata dare yana tunanin waka soyayya wadda zai yi ko yana tunanin abin da zai sanya shi ya zamanto nigerian idol nigerian idol an yi irin abin fitsara ɗin wanda ake yin a menene nigeria has got talent ko kamar wanda ake cewa america has got talent wato akwai hazikai masu baiwa a cikin yan wai baiwarka shine iya rawa a ce yi tunani da kwakwalwa kana tunanin yadda za ka tsara wata rawa ko za ka tsara wata waka wani kuma shi kuma yana amfani da kwakwalwarsa don ya yi tunani a kan ya gano ayar Allah ya gano hikimar Allah ai ka ga bambancin kama bai na samawa ce wal to yin tunani a cikin wannan ibada ce to shine sai suka ce hikimar da Allah ya akasa ya fara kaddamar da idanuwa kafin ji kafin kunnuwa Shi ne Allah madaukakin sarki ya ambaci zukata wanda zuciya ita ce mababbagar fahimta da idraki da riskar abubuwa to amma idraki da riska yana tabbata ne ta hanyar gabobi to sai aka fara da gaɓar da take mafi kaskanta kafin a kai wajen take mafi ɗaukaka. to shi yasa ma a ƙarshen surar zai zo inda Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da masu bautar gumaka wani Allah ya cewa allahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha sai aka fara da cewa shin suna da kafafu ne da suke tafiya da su ko suna da hannuwa da suke damka da su ko suna da idanu da suke gani da su ko suna da kunnuwa da suke ji da su sai aka fara da gabar da tafi karanci koma baya wajen fa'ida ya zuwa ga abin da ya fi komai fa'ida shine ji don kafa ba ta kai hannu ba hannu bai kai ido ba ido bai kai kunne ba tare da cewa a shari'a duk ɗaya suke a shari'a wanda ya raba mutum ya hana mutum ji zai biya diya ne idan ka ɗauke ma mutum jinsa diya za ka biya kamar yadda in ka makantar da shi ka hana shi gani diya za ka biya haka zalika idan ka yanke idan ka raba masa in ka hana shi hannuwa biyu diya za ka biya in ka hana masa kafafu biyu diya za ka biya amma in ka hana masa ɗaya to za ka biya rabin diya ne da kafa da hannu da ido da kunne don ta yi ya zamanto cewar ka raba mutum ka hana ka ɗauke ma mutum ido ɗaya amma baka tafi masa da ganinsa ba amma mai ido ɗaya idan ka je kai masa lahani a ɗaya idan ya za ka yi duka jiya za ka ja don ka raba shi da gani nan wajen ba za a koma gaba ba sai a koma amfanin alhasa haka zalika kunne mai ji da kunne ɗaya sai kai masa sanadiyar ya rasa ɗaya kunnan ya zamanto baya ji ga baki ɗaya kamar yadda shi kurma to shi ma wannan diya kamila za ka biya amma in ka hana in ka cire masa kunne ɗaya rabin diya ne to wannan ya nuna hayyar saboda haka kun hikimar fara ambatan idanu shine dan a nuna cewar wato an fara ne daga abin da yake koma baya zuwa ga abin da yake mafi ɗaukaka to sannan sai Allah ya ce ula'ika kal an'am wa'annan tamkar wato a dabbobi ne na ni'ima wato idan kuka kula Allah madaukakin sarki yayi tadarruji wajen nuna wato rashin amfanar su da abinda Allah maɗaukacin sarki ya dasa a tare da su wanda shi ne zai kai su ya zuwa ga tsira ya hana su halaka domin abin da zai hana ɗan adam tsira abin da zai ba ma ɗan adam tsira abin da zai tabbatar mana ɗan adam amfani ya hana shi cutuwa su ne waɗannan abubuwan da yake idraki zuciya mai fahimta ita ne da zuciya ne da kwakwalwa ne da hankali ne zai gane abin da zai amfani shi ya fuskance shi da abin da zai cuce shi ya bar shi ai da hankali ne mutum zai ma kansa fada cewa idan gari ya waye maimakon ya zauna ya bi lafiyar katifa ya ji daɗi ya kamata ya tashi ya fita ya nema ko ba haka ba ai hankali ne zai tashi ya wannan yanzu wanda yake kowa zai fita ya tafi nema shi kuma yana zaune ya bi lafiyar katifa yana jin daɗi yana cewa ai mulki ne sai ya yi mulki menene amfanin mulkin ba a ji daɗi ba bayan ba shi da komai yanzu wannan za a ce masa mai hankali za a ce masa mara hankali to hankali da shi ne mutum zai cimma abin da yake neman amfani da shi kuma da shi ne zai hana kansa abin da zai cuce shi haka zalika ido waɗannan abubuwa su ne za su san inda ji waɗannan su ne za su sanya mutum ya yi ƙoƙarin samun abin da zai amfane shi ya kuma hana kansa abin da zai cuce shi to yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mutum waɗannan abubuwan amma bai yi amfani da su ba wajen abin da zai kawo masa amfani abin da zai tsirar da shi abin da zai amfani shi sai ya amfani da shi wajen sha'awarsa kawai wajen jin daɗinsa Allah ya ba shi kwakwalwa kwan ya zauna ya yi tunani da ita ya zai amfani kansa a duniya yaya zai amfani kansa a kan yaya zai tabbatar da kansa da kyakkyawar makoma me yasa ya zo nan duniyar menene makomarsa in ya mutu yana ganin mutane suna mutuwa me zai sa ba zai lura ba ya gano me yake yi a nan duk wayannan tambayoyi abu wanda zuciyar wanda duk yake wannan tunanin to yana amfani da hankalinsa kamar mutum ne a kamar mutum ne ya yi gwamna ya yi gwamna yana second ya kusan karewa saboda haka kullum a cikin gyaran gidan gwamnati yake kuma ya san daga tam ya kare zai koma gidansa gidansa ko bai yi komai ba kuma a ɗauka wannan zalincin da gwamnoni suka yi kan cewa kowa idan ya gama za a kera masa gida ne kama ka za a ta bashi albashi har iya rayuwarsa a ce babu shi dole shi zai nemi gidansa a maimakon ya je ya rinka shirin gidansa yana gyara shi sai duk abin da ya duk wani abu da ya zo sai a gyara gidan gwamnati kuma ya sun tafiya zai ya bari yanzu wannan za a ce ya yi amfani da hankalinsa da tunaninsa wajen abin da zai kawo masa matsala na'am dan <laughs> baya yake ba ko bayan yana gani ma wanda yana gani kowa ya zo ya wuce suna nan sun kai ɗari ɗaruruwa kowa ana ce masa his excellency kuma excellency ya zama to yanzu ko business class baya iya shiga a jirgin sama sai a sai a economy kuma his excellency ne shi sai ce a'a ina ai wayannan su excellency sun ba su da tunani ni ina da tunani na iya tsari kuma kana gani tsarin da yake ya bi ya hanyar wa'ancan excellency ne shi ma yake bi to ka gani lahum qulubun la yafqahuna biha to wannan mai sauki ne amma wanda ya san cewar aka gaya masa cewa akwai wuta akwai aljanna kuma wanda duk bai bi Allah ba bai bi manzannin Allah ba wuta zai shiga kuma ya Allah ya aiko manzannin da ayoyi kuma ya baki hankali ya tunani waɗannan ayoyin ba zai yiwu a ce mutum yana ya zo ya bayyana su ba kuma ya zama to ya yake ma Allah duk wannan abu ne wanda yake Allah ya dusa masa da hankalin da zai yi amma bai yi wannan tunanin ba shi abin da yake tunani da zuciyarsa kawai ya zai samu ɗaukaka a duniya ya zai yi sharholiya ya zai samu wato mace da babu kamar tasa ya zai samu tufafi da babu kamar nata ya zai samu dukiya da babu kamar tasa gabaki ɗaya akan shahawa da yake tunani ya zai samu ɗaukaka a duniya da babu kamar tasa to wannan kaga yana da hankali bai amfani da shi ba domin abin da zai tabbatar masa da amfani na dindindin ko ya tsir da shi daga cuta ta dindindin to kenan Allah ya disa masa waɗannan abubuwa amma bai amfani da su ba to sai Allah ya ce ula'ika kal an'am waɗannan tamkar wato dabbobi ne domin dabba ita ce wadda take ba ta da zuciya wato ba ta tunani ita ba ta da wato ba ta da kwakwalwar da za ta yi tunani ta san abin da zai amfane ta ko abin da zai cuce ta illa ilhama illa ilhama Allah ya yi ma dabbobin ilhama na kan cewa abin da zai cuce su zuwa wani iyaka suna idrakinsa domin alal misali dabba ba za ta je ta fada cikin cikin rami cikin ruwa ba cikin kududdufi Allahumma illa da wani 'yansu yan uwanmu suka gaya mu suka ce sun ga bala'i da ya sanya wato a lokacin yakin Afghanistan doki an dora masa kaya da bindiga da kayan abinci yana hawa kan tsauni kun san afghanistan kasar tsauni ce an yi tafiya kwana da kwanaki tafiya ake ba za a iya tsayawa a huta ba saboda ruwan albarushi kana tabbata a waje za a gano inda kake a turo maka mizali saboda haka dole a ci gaba da tafiya Ya ce shi da kansa wanda ya ga wannan yake ba mu labari ce shi da kansa ya ga doki wahala ce wahala zai tsalle daga kan tsauni ya faɗo ya kashe kansa amma bisa ɗabi'a Allah ya yi ma dabbobi ilhama kan cewar ba za su kai kansu cikin halaka ba amma wannan amfani da hankalin yakantacce ne tunda abu ne wanda yake na ilhama wanda suka zama to kama an tilasta su akan haka suke bi to sai Allah ya ce balhum azal su waɗannan mutane sun fi dabbobi bacewar hanya ta aka yi suka fi dabbobi bacewar hanya saboda ita su an ba su abin da za su kai ya zuwa ga amfani da shi za su kai ya zuwa ga tsira daga halaka da shi a ba su amfani da shi ba su ka dabbobi ba a ba su wannan ba saboda ka kaga dabbobi sun fi su da ba a ba su ba ba su kai kansu ga halaka ba su kuma an ba su amma sun kai kansu ga halaka saboda haka sun fi dabba lalacewa domin ita dabba tun da ba a ba ta ba ba za ta kai kanta ga halaka ba za a ce mata ne rana alkiyama ta zama tocin baya amma wannan an baka abin da za ka kai ya zuwa ga martabar da mala'iku za su rinka nema maka gafara Allah Allah zai rinka ambatanka a cikin mutanen kirki ka samu kyakkyawan ambato a bayan bayanka a rinka cewa alheri ya tabbata a bayan bayanka har abada yanzu ka duba yadda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi. ya ɗaukaka shi amma jibu abu lahab jibu abu jahal jibu umayyatu bin khalaf da duk lokacin da suke waɗannan abubuwan suna tsammanin wannan abu zai zamanto musu wani abu amma jibiyan da ambaton su ya zamanto kuma kamar yanzu ne ka rinka samun wato shugabanni a ce shugaba baya tunanin barin kyakkyawan suna bayansa kyakkyawan ambato don wannan abu ne wanda ambatawa annabawa ma suna neman sa dan Allah ya ya dafa shi a cikin halittar dan adam yana so a yi masa kyakkyawan ambato bayan sa waja'al li lisana sidqin fil akhir haka annabi Ibrahim ya ya roki Allah ka sanya min kyakkyawan ambato a cikin mutanen baya to hatta arna waɗanda suka yi amfani da hankalinsu cikin gwargwadon abin da suka sani na abin da Allah ya sanya ma ɗan adam na asalin alherin da ke tare da shi san so sami kyakkyawan suna bayan su a rinka cewa wane ya yi kaza wane ya yi kaza amma ban da shugabanninmu ban da shugabanninmu saboda san abin duniya ya rufe musu ido to kun ga bambancin mutane da dabbobi kenan to sannan kuma ita dabba Allah maɗaukacin sarki ya sanya dabbobi ba su da zaɓi su da tilas da iftira da tafhir na Allah kan cewa dole ga abin da zaɓi ba su da zaɓin bisa daga cikin wannan tsarin amma kai ɗan adam Allah ya baka zaɓin ko kai wannan ko kar kai wannan saboda haka tare da wannan zaɓin ka zo ba ka yi ba to ai gara dabba da kai da ita dabba ba ta da zaɓi dole ce wannan kai Allah ya baka zaɓi amma ka zaɓi halaka to waɗannan shine Allah matsaukakin sarki ya bayyana mana domin mu ga wato aibin da ke cikin barin wato mutum ya kauce ma hanyar 'yan aljanna ya ɗauki hanyar 'yan wuta da kuma nuna mana kan cewa hanyar 'yan wuta ita ce hanyar waɗanda ba sa amfani da hankalinsu ba sa amfani da ganinsu ba sa amfani da idanunsu ba sa amfani da hankalinsu saboda ba sa tunani domin Allah maɗaukacin sarki ya ba baka kwakwalwa ke tunani kuma yayin da ƙwaƙwalwa ta kasa gane babban abin da zai kawo mata amfani ya hana ta daga sharri to ba ta da wani alheri idan dai ka ba za ta gane cewar babban abin da zai kawo mata amfani shine abin da zai sanya ka ka samu arziki na dindindin bayan ka mutu ba kana ganin rayuwar nan gayata gayata shekara saba'in kana wuce shekara saba'in sai dai a lallaba sai dai a lallaba da rayuwar akwai wanda ɗin gashi da rayuwar amma duk abin da ake jin daɗinsa abincin baccin matan kayan masu kyau duk ba su da ma'an baya jin daɗinsu lokaci zai zo ba ka ji daɗinsu ba kaga duk da wannan amma ka ga abin da ake ce maka shi ne kuma za ka je ka zauna shekaru dubunai a cikin kabari kuma wata rayuwa ce kamar yadda wannan take rayuwa da ta yi rayuwa cikin mahaifiyarka wata tara ce kawai wannan rayuwar baka san komai a kanta ba za ka iya komai amma rayuwa ce marhala ce ta rayuwa sannan ka zo kai wannan rayuwar sannan ka san za ka je kai rayuwa a cikin kabari shekaru masu yawa har sai lokacin da Allah ya busa kafo sannan za ka shi a ce wannan rayuwar baka tunanin me zai same ka yin da ka je ka shiga cikin kabari idan ma tunanin ya zo maka sai ka ce Allah manta da wannan sai ka soma abin nan sai ka ɗauko waya sai ka shiga website sai ka shiga whatsapp saboda ba ka son ka yi wannan tunanin ba ka son ka damu to Allah ya baka zuciya ba ka son ka yi amfani da ita kenan duk waɗannan abubuwa ne ko wanda yake ni da ku kullum a cikin su muke to Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana wannan ya yi mana wannan arziki cewa akwai mutane da ba sa amfani da zuciyarsu domin wannan ba sa son tunani akan haka idan ma tunanin ya hada su bacci ya hana su bacci sai su dauko kwaya su hambata ko su dauki barasa su sha Yadda za su tambele su farin ciki su manta da duk abin da yake damun su haka zalika Allah ya baka idanu domin ka ga aya ka ga tsuntsu yana tafiya Allah ya rike shi a cikin sararin samaniya Ka ga ayar Allah a ciki kace ma khalaq rabbana ma khalaqta hada batila ba ka so ki tunanin wannan tunaninka in ka gani kawai kaga me zaka amfani da ganinka domin kaga abin da zai kayatar da kai kaga rawa mai kyau kaga mace ta bayyana tsiraicinta hmm? kaga wasan kwaikwayo kaga abin da zai ke lokaci zai zo ya tafi akan nishadi akan sharholiya ta yayin da waɗansu suke amfani da idanun nan nasu suna tunani akan abin da zai amfani duniya yanzu ko kana jin hatta waɗanda suka zo suka kera wani abu na duniya inda sun zauna kullum a gaban talabijin ne ko kullum a gaban waya suna ta yi za su yi wannan abin da suka yi haka za ni kunnan kunnanka shi ma duk Allah ya baka domin ka ji ka ji alƙur'ani amma baka son ka ji ka fi so ka ji waka ka fi so ka ji kiɗa ka fi so ka ji labari ka fi so ka ji yi da mutane to wannan shi ne wato akwai wanda yake a can shi ne yake a can shine na kafirai wanda ga baki daya fata amfani da waɗannan abubuwan nasu domin wani abu da zai kawo musu alherin lahira sannan kuma akwai mumine a can ƙarshen wanda suke amfani da waɗannan iya gayar su wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba su ɗaukaka ta fitar hankali wanda za ka ga wato a cikin ɗabi'arsu shi za ka rinka ji ai kuna gani muna karatun irin halayensu a cikin sahihul bukhari irin muna karatun irin halin salaf ka ji waɗansu in ana faɗan irin tsarkakarsu sai ka ji sun zama to kamar mala'iku to sannan akwai wanda suke tsakatsaki hmm? Hmm? khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an hmm? Allah ya Allah ya karbi tuban mu mu kenan Eh, <laughs> Allah ya karɓi mu Allah ya yafe mana to kuma kun ga kuma a cikin wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana muhimmancin amfani da hankali wanda a cikin wannan aya ce cewa addinin nan addinin aiki da hankali ne saboda waɗanda suke ganin cewar su hankalinsu ya nuna musu addini ƙarya ne to ƙarya suke ba su san hankalin ba ko ba su amfani da hankalin ba da Allah ya san cewar amfani da hankali zai sa ka gano addini ba gaskiya ba ne Allah ba zai ta cewa a amfani da hankali ba me ake cewa a a menene a wata karin magana ni ba san karin magana hausa ba wato wanda yake a a kamar dai a ce in za ka gina ramin mugunta gina shi gajere ka san cewa za ka iya watakila za ka iya fadawa hmm? to idan da kamar a ce amfani da hankali wato aibi ne ga addini domin zai sa a gano cewa addini ba gaskiya ba to ba za a yi ta cikin alkur'ani cewa kai amfani da hankali ba amma ana cewa kai amfani da hankali saboda an san cewar amfani da hankali shine zai sanya ka tabbas ka gane gaskiyar addini kuma ka faɗaka sai riko da shi sannan Allah ta'ala a ƙarshe ya ce ula'ika humul ghafirun waɗannan su ne marafkana gafalallu mai algafla abinda ake nufi da gafala shine wato adamu shu'ur bima yastahiqqu shu'ur bihi rashin kula da abin da ya cancanta ka kula da shi rashin kula da abin da ya cancanta ka kula da shi sau da yawa abin abinda yake bayyana mai hankali da mara hankali shine wannan lura lura yanzu duk me yasa yawanci duk muke shiga cikin halin da muke ciki a cikin al'ummarmu wajen zaben shugabanni wajen mu'amalanmu ba duk rashin lura ba ya kamata ka lura da abin da ya samu da abin to amma gafala wato gafalalle shi wanda baya wannan lura kuma da me ake lura da zuciya da ji da gani yanzu wani saboda rashin lura yana ji yana gani amma saboda zuciyar babu lura a ciki sai je fada rami bai sani ba saboda kawai gabansa gabansa gabas kawai yake tafiya yake haka ba lura to wannan shine gafalalle to Allah ya ce tuban da cewa ulaika humul ghafilun saboda kada ka ga gafalalle ka to mai aiki da lura shi yasa ƴan uwa da suka yi wannan barnamij naji dadin sunansa aiki da lura saboda shi ne zai maka maganin gafala kuma gafala ita ce sifar waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya danganta su ya zuwa ga shiga wutar jahannama Allah ya kyashe mu to don kun gan kuka kula wannan ya nuna ta tadarruji da Allah ya yi mataki mataki farko Allah maɗaukacin sarki ya sifanta su da kan cewa ba sa amfana da gaɓoɓin da Allah maɗaukacin sarki ya ba su na idraki na wato a riskar abubuwa sannan Allah ya kamanta su da dabbobi sannan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ya kai su wani mataki wanda ya fi wannan muni shine cewar sun kuma dabbobi ɓacewar hanya sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya taƙaita gafala ga kansu ya ce ula'ika humul ghafilu waɗannan su ne kaɗai gafalallu ma'ana ya taƙaita gafala ga waɗannan babu gafalallu in ba su ba wato babu waɗanda suke marasa lura a rayuwa irin wanda Allah ya ba su irin masu wannan sifa wanda Allah ya yi su domin shiga wutar jahannama ko menene dalilin menene zai kai shiga wutar jahannama wato sun fifita sha'awarsu akan su Allah ya dasa musu abin da za su samu tsira da shi amma sun bari sha'awarsu ta sanya su sun ki lura da abin da fitra take gaya musu kowa mai yin daidai ya sani kowa mai sabawa ya sani kuma zuciyar za ta rinka gaya maka kada ka yi wannan kada ka yi wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne amma sai ga mutum ya yi mu'anada kai komai ta fanje-mafanje, menene menene menene a rayuwar yau in ka ji daɗin duniyarka rayuwar nan ba yawa gare ta ba to ka gani ai rashin lura kenan ga abin da zuciyarka take gaya maka san shine amfana amma sai ka taki na'am shine adamu bi bima ya shu'ur bima bi, ma bihi adamu haka ibnu haka ibnu ashur ya fassara ta hmm. kuma idan muka lura Allah ya yi itlakin batansu da cewa shine gafala gafalar ita ce fatan balhum adal ulaika kal an'ami balhum adal gafalar tasu ita ce ainihin batan sun mafi bacewar hanya saboda haka rashin lura gafala mutum ke zamanto gafalalle ba ka lura da komai ba ka tunanin komai sai abin da ranka yake so Allah ya kyashe mu na'am ولله husna fad'u biha wa وذروا alladhina yulhiduna fi asma'i fayudzawna ma كانوا Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna sunaye mafiya kyau sun tabbata ga Allah haka Allah ya kawo ya ce kuma sunaye da wawu lil kuma sunaye al-husna al-husna shine sunan mace na al mafi kyau wato sunaye mafi kyau sun tabbata ga Allah to an kaddamar da an kaddamar da labarin akan wato akan akan mubtada akan sunan domin a nuna kan cewar kamar wato babu wani wanda yake da sunaye mafiya kyau in ba Allah ba wato sunaye mafiya kyau sun tabbata ga Allah shi kadai fad'uhu biha to in ku haka ne dan to sai ka sai ka kira shi ka roke shi da waɗannan sunayen ku sai ku roke shi ku roke shi ku bayi wannan kitabi ne ga musulmi yayin da ayar da ta gabata fitaji ne ga mushrikai aka faɗi waɗanda da abin da ya halakar da su to sai Allah maɗaukacin sarki ya fuskanci hidabi ga mushriki ga mu ga musulmi yace to kuma sunaye mafiya kyau sun tabbata ga Allah dan haka ku roke shi da su wa darru alladhina yulhiduna fi asma'i kuma ku rabu da waɗanda suke fantarewa a cikin sunayen Allah suke ilhadi al ilhad shine al mailu an wasati tariq ka kauce daga tsakiyar hanya koyaushe tsakiyar hanya ana gani ita ce daidai saboda ita ce ba za ka haɗu da ku zazzabo ba ba za ka haɗu da rami ba ba za ka kauce dama ko ka kauce hagu ba tsakiyar hanya ita ce daidai to karkata daga tsakiyar hanya shine ake ce ma ilhad wato fanɗarewa. ilhadi fandarewa a cikin sunayen Allah shine abinda mushrikai suke yi na cewar in Allah an ambace shi da sunaye sama da ɗaya an ambace shi bayan an ce Allah kuma an ce ar-rahman kuma an ce ar-rahim kuma an ce al-malik da sauran sunayen Allah gabaki ɗaya to ana cewa mai tauhidi kuma sai a zo a rinka gaya mana alloli masu yawa wai sai su ɗauka cewa ta'addudin sunaye wai ta'addudin abin bauta ne wato Allah daban yake akwai kuma ar-rahmanu shi ma daban akwai ar-rahimu shi ma daban Za abu jahal kamar yadda ibn afiya ya ambata cikin sababin saukar wannan ayar yayin da suka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah da ar-rahman a cikin alkur'ani sai suka ce mu yana kana cewa yana cewa ni tauhidi amma shi gashi ya zo yana kiran sama da Allah daya maimakon Allah shi kadai yana kiran wani kuma rahmanu to Allah sai manzo Allah ya ce ma musulmi ku kyale masu wannan wato ma'ana kada ku shagala da yi musu raddi kada ku shagala da tattaunawa da su domin shi wanda yake cikin ilhadi maganinsa ka kyale shi shi yasa waɗanda suke ganin wato a irin waɗannan masu fitsara masu da'awar cewar babu addini atheist nan da suke ta ake ta ake ta karfafa suke ta rubuce-rubuce a cikin kafofin sada zumunta na zamani suna son a tanka musu ne kuma su ba wai magana suke yi ta hankali ba ta cewar ko suna da wata shubuha akan samuwar Allah ko akan kadaituwar Allah a'a su tsara ce kawai ma'anar atheism din a wajensu karfin zuciya su zagi Allah su zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su zagi addini da masu bin addini da uslubi na turanci wanda yake zai iya jan hankali don dama da turancin suke to Allah maɗaukacin sarki ya ce wato ku kame al'insaku an al'istirfal fi muhajjatihim ku kame gabarin wucewa iyaka da yawaita damuwa da isa matuƙa wajen yin musu da su saboda ya bayyana kan cewa su ba gaskiya suke sansani ba wanda ya bayyana gare ka cewa ba gaskiya ce abin neman sa ba to kada ka ɓata lokacinka da mujadala tare da shi wanda ka ga yana so a yi musu don ya fito cikin jama'a ya nuna kan cewa shine mai galaba shine mai rinjaye kada ka ɓata lokacinka da shi wanda ka ga yana shi abin da yake so shine tsara da bin san ransa da cin mutunci ba amfani da hankali ba ba tambaya yake ba domin ya sani to kada ka bata lokacin ka da yanzu kaga wani akwai wani professor mathematics na manta sunansa na ga bidiyo sa tun 1992 a Bahrain Dan america ne tun yana ɗan shekara 26 da ya zama to professor na mathematics bai yadda da Allah ba bai yadda da addini ba ko babu wani kirista da yake iya musu da shi saboda saninsa ga mathematics ya san logic ya san logic saboda ka ba wanda ya jayayya da shi shi abin da ya kai shiga a shiga addini kamar da yake faɗa a kasar ɗinsa shiga masallaci ya yi ya zo zai wuce ne sai ya ga masallaci a cikin university sai ce wa'annan fa aka ce musulmi ne wai su ma addini suke yi wani abu su ma addini suke aka ce eh addini suke yi sai wanda daga cikin mutum ya zo wucewa ya je kamar ya ce shigo mana sai ta a ah, shi me zai zo yi yace a ah, shigo dai ka ji abin da muke sai ya shiga da ya shiga sai ya ce ma limamin ya ce ka san ni ban yarda da Allah ba ko ba in kana so in an ashira kake kai musu da ni akan akwai Allah ko ba Allah kai musu da ni sai ce a ah, inda kana da wata tambaya mu musulmi ne ko mu yadda da Allah in kana so ka san wani abu na addininmu in kana da tambaya kai tambaya kuma za mu iya baka ƙur'aninmu sai ya shuru sai ya tunani ya ce to da Allah gaya mu kai me ma'anar Allah a wajenka waye Allah a wajenka wannan tambayar sai ta sa limamin wani zurfin tunani sai ya da kansa ya daɗe da yana dugowa sai ya ga sai kuka ya ga hawaye a idansa to dai so mai masa magana akan Allah yanda shi yake jin Allah a wajensa daga zuciyarsa yanda yake jin Allah a zuciyarsa wane ne Allah yana masa magana sai ce ba ni dalilin shigar musulunci shigarsa musulunci ce to wanda kasancewar shi ba gaskiya yake so ya sani ba to su ne Allah yake faɗa anan wa zarrul ladina yulhiduna fi asma'i masu ilhadi masu fandarewa a cikin sunayen Allah to ka kyale su sai yujzauna ma kanu ya'malu da sannu za a yi musu da sannu za a sakanta musu da abin da suka kasance suna aikatawa domin wani lokaci kai ne kake so ka ga ai aje a nuna musu su, a watsa su, a hancin hancinsu a ƙasa ka ji kan cewa kai ne kai ne ka samu nasarar Allah ya ce su ba kai ne za ka yi ma Allah faɗa ba Allah zai musu sakayya da Allah suke kyale su ba naka bane wannan to sau da yawa ba ma kula da wannan sai ya zamanto maimakon mu taimaki Allah muna so mu taimaki kanmu ne to ta Allah zai taimaka mana akan mu taimaki kanmu Allah zai taimaka maka akan ka taimaki Allah amma Allah ba zai taimaka maka ba dan kai suna Allah ba zai taimaka maka ba dan a ce kai ne wanda ba a isa a zo ai jayayya da kai ba sai ka turmuza hancin makaryaci a ƙasa ana ta faɗan kai ne kai ne Allah ba zai taimaka maka a wannan ba domin yayin da kuka damu kan sai kun zo kun yi muhajjati da su to wani nau'i ne na san intisari akan kai to sai Allah ya kyale ku da kanku sai Allah ya mana tarbiya yake ku kyale su sai yuju zauna makanu ya amalu da sannu za a yi musu sakayya da abin da suka kasance suna aikatawa yayin da Allah ya ce ma kanu ya'malun a cikin wannan akwai ishara gare mu da cewa da yace da sannu za a yi musu sakamako da abin da suka kasance suna aikatawa kuma za su ci gaba da aikatawa aka kawo shi da fi'ilul mubare Don a nuna kan cewar idan ma kun yi maganin wannan ilhadin da suke yanzu ba za su tsaya a nan ba za su sake kawo wani in kun yi maganin wani za su sake kawo wani saboda haka maganinsu Allah maganinsu Allah ku dai ku bar ilhadi wato ku dai ku riki sunayen Allah waɗannan sunaye na Allah maɗaukacin sarki mafiya kyawu to sunayen Allah mafiya kyawu suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi wanda abu huraira ya ruwaito ya ce inna lillahi tis'an wa tis'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye 99 dari ba daya duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna Imam al-Bukhari yace ahsaha hafizaha wanda ya kiyaye su shine ma'ana ya san su kuma ya haddace su to malamai suka yazo zo a cikin Tirmidhi da ambatan sunayen amma wannan hadisi ne wanda bai inganta ba abin da yake ingantacce shine waɗansu ne daga cikin tabi'ai suka yi ƙoƙarin jama'a su suka tattara su shine suka faɗe su kuma malamai da dama sun yi wannan ƙoƙarin malamai da dama sun yi wannan ƙoƙarin shekul islam ibn taimiyya na taɓa gaya muku wata ran cewa a cikin almustadrak na alfatawa ya tara su da waɗanda suka zo a cikin al kawai sun kai ɗari da hamsin. to abin da zai nuna sunayen Allah kyawawa ba 99 bane kadai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah ibn Mas'ud yace as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak na roƙe ka da dukkan suna naka da ka sanya ma kanka wannan sunan ko ka sanar ko ka koya ma wani daga cikin bayinka wannan sunan ko ka saukar da shi a cikin littafinka ko kuma ka ɓoye shi ka riƙe shi a cikin ilimin gaib a wajen wajenka kaga kenan akwai sunaye wanda Allah ne kadai ya sani nasa ko a a sarta bihi fi ilmi gaibi inda, sau saboda haka sunayen Allah ba ta da tara ne kaɗai ba shekul islam Ibn taimiyya ya ambata su sai dai lokacin mu ya tafi amma zan yi muku ishara ga inda ya faɗe su a cikin al-Mustadrak na al-Fatawa gashi nan yayi tartibu asma'illahi al-husna adh-dhahira nahu 150 mawjudatun fi kitabillah a cikin alqur'ani kawai mufradatan wanda suna ne kawai tsagwaran shi shi kadai kamar Allah kamar Ar-Rahman wa mudafatan wa mufarraqa ko kuma wanda yake an raba su su biyu hmm? an raba su su biyu zai kawo misalan su wa mudafa ko an yi musu idafa hmm? kamar dhul arshi wa mushabbaha bil mudafa da wanda aka yi suka zamanto masu kama da wanda aka yi musu idafa yace daga ciki akwai ilah wa ilahukum ilahun wahid ka gani wanda suke kalmomi ne guda biyu suka zamanto suna na Allah shi a wajen shakal islam ibn taymiya yasa su ilahun wahid suna ne wa ilahu aba'ika ilahukum wa ilahu aba ilahuka wa ilahu qul wa ilaha abaika ibrahima isma'il har zuwa karshen wannan ayar haka zalika ar-rabb ya zo shi bai zo ba sai sai da ibafa kamar rabbul alamin rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم دي يزو سنة يعني الله نيكم دو وقتنا أتين القرآن كو كما قل أعوذ برب الناس كو ربك ربي وربكم ربه ربهم رب موسى وهارون sannan ya zo kuma da ya zo da sunaye guda biyu salamun قولا min رب rahim min رب rahim ko min رب rahim to haka ya bi su ya tattaro waɗannan sunaye sauran malamai ma sun yi wannan kamar qurtubi a cikin a cikin littafin sa ya ma sunan littafin al-qurtubi al-asna fi sharh al-asma' husna na imam al-qurtubi shi ya kawo wajen kusan sunaye 200 to a cikin waɗansu sunayen sai ga waɗansu malamai suna da naƙadi a kansa yanzu kamar kamar a cikin suna kamar daga cikin sunayen da waɗansu malamai wani zai kawo sai kawo rabi'u salasa na hudun mutane uku ma takunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum sai ce daga cikin sunayen Allah akwai rabi'u salasa akwai sadisu khamsa wala khamsatin illa huwa sadis saboda an ce huwa sadisuhum sai ce to huwa din nan ai Allah ne to sadisuhum kage ya zama to sunan Allah kenan sai ce sadisu hamsa kage wannan akwai takallufi hmm, akwai takallufi hmm. to sunayen Allah jalla wa ala tawqifiya ne Allah ya ce sunaye mafiya kyau na ne to dan kage suna kyakkyawa ba za ka ambaci Allah da wannan sunan ba sai dai idan ambatansa ya zo a cikin alkitabu was sunna sabanin waɗansu malamai da suka cewa dukkan suna mai kyau in ya nuna ɗaukaka da kamala za ka iya kiran Allah da wannan suna a'a sunayen Allah tauƙifiya ne don karkaje ya zamanto kana kiran sunan wani gunki ne ko kana kiran sunan wani aljani da wannan sunan haka zalika akwai wato sifofi ayyuka da Allah maɗaukacin sarki ya ce yana yi ƙa'ida ne in dai wani aiki da Allah ya yi ko wata sifa da aka sifanta Allah da ita to za a iya fitar da suna daga wannan yanzu kamar daga cikin sifofin Allah akwai ilimi saboda haka Allah daga cikin sunayensa al'alim daga cikin sifofin Allah akwai rayuwa saboda haka Allah maɗaukacin sarki shine alhayi ko kuma aikin da Allah yake yi daga cikin abin da Allah yake Allah yana azurtawa na haka daga cikin sunayen Allah akwai arrazi ko arrazzaq to amma akwai aikin da Allah yake yana yi wanda ba a faɗan suna daga cikinsa ko kuma ba a ɗaukan sunan Allah daga wannan kama Allah maɗaukakin sarki ya ce wa makaru wa makarallah sun yi makirci Allah ya yi musu Allah ya yi makirci to ba za ka ce Allah almakiru ba mai makirci saboda Allah ya yi laƙin makircin da yake musu a babin muƙabala yayin da suke yi to shi kuma Allah ya ne musu makirci irin nasa wanda shi ne sakamako akan makircin da suke yi ko kuma Allahu ya tahzi'u ubihin Allah yana yin izgili da su yana mayar musu da izgilinsu a kansu to ba za ka ce ma Allah al-mustahzi'u ba wannan ƙaunar wahida sai dai waɗansu suka ce waɗansu suka ce za ka iya cewa Allah shi ne makirun labina kurun, mai makirci ga wanda suke makirci wajen waɗansu malamin shi ma al'aula tarkuhu ko kuma al-mustahzi'u bil ladina yastahzi'una bi dinillah mai yin istihza'i da waɗanda suke istihza'i da addinin Allah to shi ma wannan barinsa shi ne ya fi. wato in aka zo wato yinsa mu muqayyad wannan waɗansu malamai sun faɗi shi amma barin sa ya fi. mafi aminci shine ka nemi sunayen da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kansa da su a cikin alqur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da ciki a cikin alqur'ani dukkan yabo da zaka yi ma Allah babu kamar yadda ya yabi kansa kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce, la uhsi sana'an alayka anta kama atnaita ala nafsika ba zan iya iyakance yabo a gare ka ba kai dai kamar yadda ka yabi kanka ne saboda haka sai ka taƙaita akan abin da Allah da manzansa suka faɗa sannan kuma sunayen da suka zo da ambaton Allah ya zo da su a cikin addu'o'in annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ai sun ishe ka sun ishe ka maimakon ka je ka ce za ka kirkiri naka yawanci abin da yake kawo wannan isti ijali ne mutane suna da ujula gaggawa saboda gani suke yi ai a irin su addu'o'in da suka zo na su rabbana din da sauransu da su Allahumma duk waɗannan wato ba a sai ka jira lokacin da ijaba ta zo gama gari ne kowa ma yana yi sau kai kai kana son wani daban wanda za a ce ga majini ya wuce kana faɗa shi kenan an tabbata to wannan kana son wannan ka je wajen boka Allah ya kiyashe mu kuma Allah ya kiyashe mu da zuwa wajen boka makareci ne ba abin da zai baka نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan yace Allah subhanahu wataala ya tsare malam ya kuma biya shi da aljanna firdaus amin malam dan Allah wannan zoben cross ne a jikin shi abokina ne abokina ne yace in daina sawa domin cross ne a jikin shi to Allah a baiwa ladan ya ajiye min zoban to ina ruwan ladan da ajiye maka zobe oho o idan an yi tambaya ka hado da zoban ina zoban yake o ku ka rike shi to ai zoban yana cikin amsa yana cikin tambayar oho a link ne ma na'am eh, gashi cross ko annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Aisha baya kan cross kuma baya barin wani abu wanda yake akwai salib a cikin gida sai ya shafi shi so da ka hakura da wannan da Allah annabi sallallahu haka nan ma a a a sayyidina ali haka ya kasance duk wata sura da ya gani ta salib sai ya shafe ta sai ya kawar da ita saboda haka in shine yawanci illan da yake samu samun mu a cikin al'ummar musulmi sai ka ga yanzu saboda cakuduwa da al'ummar kafirai abin ya shiga cikin sana'ar mu da cikin zanunnukan mu sai ga wani lokaci a masallatai sai kai ta gani cross a cikin tagogi da sauransu eh, kun ga hatta wani lokaci carpet carpet wani lokaci kuma sai ki ma wato wajen cross a daidai inda zaka yi inda inda zaka yi sujada wani lokaci da gangan ne suke mu ne muke daukan ba wani abu amma su waɗanda suke yakar mu wato da ilimi suke yakin suna so su sanya mana wannan abin ne domin wato sun san addinin mu baya so annabin mu sallallahu alaihi wasallam baya so amma suke sanya shi a gare mu mun kai naka ka bar shi da Allah wannan dududu bai fi 300 ba ka je ka sa da wata 300 ka saya wata kila ko eh kai da Allah Abdullahi ba ya fi zuke dubu duba ka hakura kada kai kaji abin da abokin ka ya gaya maka gaskiya ne ka daina amfani da shi ya ishe ka wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a bai taba baya ganin wani abu a cikin gida wanda yake na cross ne sai ya shafe shi to sai dai a ce wata a cikin gida ya nuna abin da yake cikin sultanin mutum kada ka je gidan mutum ka zo cross ka ce za ka share ai ha kana da hadisin Aisha Eh, ka dai masa nasiha ka ce masa ga abin da ka ji na hadisin Aisha dan shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce a cikin gida idan ya gani a cikin sultaninka duk da yake idan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ne yana da iko akan yin tasarrufin abin da yake faruwa a cikin sa dan shine shugaba shine commander in chief a sa na shugaba na abin da yayi doka ne zai iya yin wannan amma mu an kayyade mana cewa idan mutum ka ga munkari in kana da iko ka canza shi da hannunka in baka da iko ka canza shi da bakinka to abin da yake ba a cikin ka ba baka da iko ka canza shi a hannunka to haka ba za ka je gidan mutum ka ga kafet ɗinsa akwai cross ba ka ɗauko ka ɗauko wuka ka yanke ka ce ai gashi kana da hadisi a sai kai masa barna sai ka biya shi hmm. eh to tadabburi amana yayi tadabburi wai an kaddamar da idanu akan kunnuwa saboda an kamanta su waɗannan waɗanda suke zuriyar jahannama da dabbobi su ko dabbobi da mu da su duk muna da idanu ko muna iya amfana da su amma mu muke da kunne dabbobi ba su da kunne su ba su da jin da zai amfane su irin jin dan adam eh, suna da ji tunda Allah madaukakin sarki ya sifanta kafirai da yace wa matalul ladina kafaru ka matalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wani da. Ah, misalin kafire kama wanda yake kururuwa ne ga wanda yake baya jin komai sai kira da amsa sai kira kawai da ambato abinda kawai yake ji ke amma baya ji ne baya fahimta to shi sai aka faɗa abinda yake muka yi ishiraki da su da kuma abinda yake na mizasa duk wannan wato yana daga cikin tadabburi ana so a yi tadabburi a cikin ayoyin Allah dan a gano irin abubuwa da Allah matsaukakin sarki ya sanya a cikin hikimarsa a cikin littafinsa na hikima saboda ya kira shi tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyin littafi ne mai hikima alkur'ani hikima gare shi saboda haka kai tunani akan gano hikimarsa yana daga cikin fa'idodi na'am sai to wannan duk yawanci addu'o'i ne daga farko akwai akwai dan uwana wanda muke karatu da shi Allah ya masa rasuwa yau da safe a Abuja injiniya Shehu Abdullahi Hadeja wanda kwanan nan ya zama executive director na hukumar gyaran hannuwa a hanyoyi hukumar FEMA Allah ya masa rasuwa yau da safe da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya haska kabarinsa haka zalika akwai Muhammad gida Adam wanda cikin ɗaliban ilimi ne da tun farko lokacin muna samari muna gidan malam aminu din tare da shi farkon da ba lokacin da ba wanda yake da awar sunna a garin nan yake kira irin in ba kusan sai mana aminu biyan Allah ya ji kansa ya ɗaukaka darajarsa to shi ma yau matarsa ta rasu ita ce muka yi mata sallar jana'iza a nan muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mata rahama Allah ya saukar da ni'ima a cikin kabarinta Allah ya sa aljanna makomarta Allah ya riko da hannun 'ya'yanta Allah ya zamanto gatan su ya jibince su sannan akwai wanda take cewa ni ɗalibarka ce don Allah ina neman addu'ar ka da ta sauran ‘yan uwa ɗalibai ina neman haihuwa Allah ya ƙara malin lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya baki haihuwa Allah ya azurta ki da zurriya bayi ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya azurta annabi zakariya da ɗa a lokacin da matarsa ta ta gagara haihuwa shi kuma ya kai shekarun rashin haihuwa ke ma Allah ya baki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba ma annabi ibrahim yayin da ya ce masa rabbi habli minas salihin ke ma Allah ya baki daga salihai Allahumma salli ala Muhammadin wa ali sannan wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin iyalan gidan wali suna buƙatar a tashi a addu'a Allah ya bashi lafiya eh walin Kano walin Kano Alhaji Mahir Bashir Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya Allah ya tayar da kafadarsa Allah ya inganta masa lafiya ina ji an tafi an tafi da shi asibiti domin neman magani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bada dacewa Allah ya gaggauta masa waraka sannan wani ya ce ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya sa aljanna ce makoma don Allah na kusa aure amma al'amura sai a hankali amin a mun addu'a a wannan majalisi ne albarka Allah ya hore wa kowa Allah ya sa a Allah ya sa menene wa ba ta kafin auren Allah ya sa menene to Allah ya sa albarka kafin auren Allah ya sa wadata eh wadata kafin auren da bayan auren Allah ya sa mu Allah ya ba mu zuriya nagari masu albarka to Allah madaukakin sarki ya yassare maka Allah ya yassare maka Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fi bi Allah Allah kamar yadda ya alkawari a harshen sa sallallahu alaihi wasallam cewa mai neman afafa da aure Allah zai bashi afafa Allah ya baka afafa ya yassare maka wannan aure kuma ya baka zuriya mai albarka wannan kuma ya ce da Allah yana neman addu'a kan harkar karatu akan harkar karatunsa to Allah ya baka ilimi mai amfani Allah ya tare maka idan jarabawa ce Allah ya baka nasara yan uwanmu yaranmu 'ya'yanmu da ƙannanmu da suke jarabawa a yanzu a jami'o'i Allah ya ba su nasara Allah ya tare musu samun najahi da kyakkyawar daraja maɗaukakiya dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya fi mana zunubanmu Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين